yanzu haka dambawar tsige gwamnan jihar adama murtala yaku da mataimakinsa bala james gilari ya fa kara tsami inda a yau yan majalisar dokokin jihar suka yi zama tare da aiwatar da kudurin ci gaba da wannan yunkuri a dai zaman na yau yan majalisar da tun farko suka rattaba hannu a wannan yunkuri sun ma bukaci ne da ci gaba da batun wanda a wannan karon ma kakakin majalisar dokokin jihar honorable ahmadu umaru fintir shi ma ya rattaba hannunsa tare da goyon baya wanda daga nan kuma suka bukaci mukaddashin chief jojin jihar justice ambrose mamadi da ya kafa kwamitin mutane bakwai da za su binciki tuhumar da ake wa gwamnan da mataimakinsa to ko shi me yasa yan majalisar daukan wannan mataki duk da cewa batun na gaban kotu honorable ahmadu umar fintiri shi ne kakakin majalisar dokokin jihar babu tambarwa cikin wannan harka yi harka ne wanda constitution ta ce a yi kuma mun bincike mun samu wasu kurakurai cikin harkokin gwamnati mun rubuta bai ba da amsa ba yadda constitution na kasa kada cikin kwana goma sa hudu ne reply namu. Yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa na shin ko kadashin Chief Jojin zai kafa kwamitin ko kuma a'a yayin da gwamnan jihar Murtala Yako ta bakin daraktan yada labaransa Ahmad Sajo ke cewa ba su razana ba. Wallahi ba mu razana ba. Ah, idan aka bi doka dai ba su da wani hurumi na yin abin da suke yi. Idan kuma za su yi kama karya su bin doka da oda su sani fa cewa dukkan abin da dan adam yake yi kararre ne in dai fararre ne E to muna gani dai eh, abin ya saba ma doka domin sashi na ɗari da tamanin da takwas ya ce dan akwai takardar tun suna da takardar tuhuma ya kamata su mika ta ga wadda su tuhuma a kwana ba. Sai bayan da suka mika masa takardar sannan in aka yi sati biyu mako biyu ko ya bada ansa ko bai bada ba su zo su yi zama su ɗauki wannan mataki da suka ɗauka yanzu. Wannan basu takardan basu bada ta ba sun je kotu sun nemi izini a basu izini su bada ta ta kafafin yada labarai kotu ta hana su don haka takardan ma ba a bada ba kuma amma sun ci gaba sun ce a yi abin da yake ba bisa doka ba ba bisa ka'ida ba